Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta sanar da cafke waɗannan barayi waɗanda ake zargi da satar kayayyakin al'umma a yayin da ake celebration na murna lashe zaben gwamnan jihar Kano da Abba Kabir Yusuf ya yi. Kamar yadda kuke gani a cikin waɗannan hotunan a ta bakin kakakin yaɗa labaran rundunar 'yan sandan jihar ya sanar da cewa an kama waɗannan matasa waɗanda ake zargi da satar kayayyakin al'umma ciki kuwa da fitaccen mawaƙin nan wato dauda kahutu rarara inda ake zargin sun ɓalla ofis ɗinsa na tatin-tatin wanda yake a zoo road kano inda suka ƙona tare da satar kayayyaki a cikin kayayyakin da ake zargin waɗannan matasa sun sata akwai injin buga ƙanƙara tare da babur yudi da kuma kujerun ofis da plasma TV da kuma Samsung air condition sai kuma kyamara kanun da dai sauran kayayyaki masu amfani har da babban janareto na Mikano. Sannan kuma sun ɓalla gate tare da tafiya da shi sun kuma gudu da bogala da kuma air condition da kuma motoci da babura da dai sauransu. a muke addu'ar ubangiji Allah ka shirye mu ka kuma ɗora mu akan hanya madaidaiciya ubangiji Allah ka ba mu shugabanni na gari ubangiji Allah ka zaunar da jarinmu da ma arewacin Najeriya lafiya da ma ƙasa baki ɗaya amin summa